الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قول اشرح لي صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da sake saduwa a yau bakwai dubu da ɗari da arba'in da uku bayan ya Allah sallallahu alaihi kuma ya gaje da takwas da watan April da ashirin da biyu. Za mu a mun tsaya a aya ta da a cikin mu tashi daga aya ta da biyu إن الله سبحانه وتعالى ينادي منا وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما أرسلنا عنهم قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في بيده فينزع الله الله ما يلقي الشيطان ثم يهدم الله آياته والله عليم حكيم يجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض إن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فأوجد له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم Allah na wata alama yana ce mana ko in ce yana ce da manzo Allah wannan aya lallaki ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake wa ma arsalna min qablika min rasulin wala an Allah yake ba mu aiko da wani manzo ko annabi ga ka ba illa idza tamanna a fashe idan yayi karatu lafazin tamanna nan? galibi malamin tafsiri suna fassara shi da fara'a autala saboda haka ma'ana ba mu aiko da wani manzo ko annabi gabanin ka ba a face idan yayi karatu ma'ana iya karanta littafi da aka sauka masa ga mutane sa iya karanta masa wani littafi da yake faruwa wanda ke alfa shaifanu fi umni yadihi sai ya yayi rifa a cikin karatunsa ma'ana dan sai ya jifa wasu wasi a cikin masu sauraro wannan karatu ina ba zan gani fayan sallallahu ma yufi shaytan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya shafe abinda shaifan ke jifawa thumma yuqimu Allah ayati na Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah subhanahu wa ta'ala shine shi shine mai hikima abinda aya take nufi shine duk annabi ko manzo da Allah ya turo zuwa ga mutane idan ya tashi karanta ma mutane abinda aka turo turo shi da shi sai shekan ya yi wasu wasi da ruhu a cikin masu sauraro karatunsa sai su fi karba wannan wasu wasu da shekan yake jifawa a cikin su sai hana su su gaskanta annabi kamar da yake faruwa da shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sanda ya karanta ma Quraishawa al-Qur'ani a maimako su yi imani sai shaitan ya difa ya jefe su da wasu wasi da ruhu sai su ce ai wannan sun yi ne ko su ce wannan alkur'ani kafin ya mutane farko ne ko su ce wannan alkur'ani karya ne shi ya kirkire wannan alkur'ani ta fara da suke fara to an ya ce, wannan abubuwan da suke fada sai Allah ya saka su Allah ya shafe abin da shi take jifa wani wasu Allah kuma ya tabbatar da ayoyin ko da Allah shi ne shine shi ne mai hikima wasu malamai suna fassara da manya nan da na buri asali mana ma'ana kowane annabi ko manzo da aka turo Allah bai so da wani annabi ko manzo ba ga gabanin annabi Muhammad a fasira ka samu wannan annabi yana buri mutanen sa su yi imani da abin da ya zo da shi yana ba ta magana ko wani annabi yana so mutanen sa da alheri yana so mutanen sa da shiriya kamar da shi dan Muhammad yana so kamar da Allah ya ce mata azizu alaihi ma'anitu harisun alaikum ko wanda wani harisun alaikum bil kuna hawfai saboda haka yana so mutane ka su imani to amma sai shaytan ya jifi mutane ka da wasu waswasi sai su yi wannan imani domin ya ya hana manzo ya cika burinsa bai wannan shi ne ma'anar wannan aya to amma galibin malaman su tafsiri suna zuwa da wani kisa karkashin wannan aya wanda wannan kisan bisa ga magana mafi ingancin wannan kisan bai tabbata ba shi ne kisan da ake kira algarani na kisan algarani ne ma na kisan algarani ka ce sanda aka saukar ma a manzan Allah suka ce wannan aya ta sauka ne saboda manzan Allah wata rana yana kaba a makka lokaci mai jira zuwa da kuma sai yake karanta tsoron najis da ya zo yana karanta sunan na jimi sai ya zo kan aya ta Allah wanda yake cewa afa ra'aytum an-nasa wal 'uzza wa manata as-salihata al-ukhra suka ce sai shedan ya jifi manzo Allah da kusure ya jifi manzo Allah da magana a harshensa da manza Allah ya ce afa ra'aytum an-nasa wal 'uzza wa manata as-salihata al-ukhra sai manzo Allah ya yi kusure sai ya ce tilqal qarani kal وإن شفاعتهن لتبتدع ma'ana Allah kuma da yake cewa aka ra'aytu mallata wal uzza shin kagan allata da uzza wadannan sunayen kuma kare da kafin maka suke bautawa Allah ce na uku su shine ne shine mannan to sai suka ce da sai jikin manzo Allah da magana a harshe sa ko sai ce jikin da zarali kan ula wadannan abubuwa guda alloli guda uku sune al-zarali al-ula kalma al-zarali jam'i ne na zarmuk ina kuma aka ce garno ma'anar shi shine farin tunku tunku wanda ke farin kan shakira garno ma'ana tilkal garani kun ulama wadannan su ne tsuntsaye fari masu daukaka imana su ne suke wadda su kore zuwa suna cewa waɗanda amalin su masu ke dole a wurin eh, eh, masu masu ke nuna a wurin Allah don da haka sai suka ce manzo ne ke cin sangara ne ko kula ma'ana waɗanda su ne sun bari sun sai guda uku wa inna shafa'aka da sun tujja kuma ceton su abun fata ne abun nema ne kaga wannan magana kafirci na wannan magana to suka ce da manzo ne wannan magana sai Qurayshawa da suke wuri suka ji dadi suka ce a ah, Muhammadu ba yau ya yi zai annolin ba tun da zo bai kawai yabi annolin ba haka ba Sau da da manza da ya gama sosu na jini ai akwai akwai akwai eh, sujud tilawa a karshen na jini sau da kaji ya je wuri sunan tilawa sai manza da ya yi sujada sai waɗanda suke bayan shi suka yi sujada kuma kurai shawa kafin su suka bi shi suka yi sujada da suka yi sujada sai maganar ta yaro a ko'ina cewa ƙuraisha wasu musulita har maganar ya kai ga musulman da suka yi hijira zuwa habasha suka ji cewa ai ƙuraisha wasu musulita sai suka dawo sai suka dawo maka suka gan cewa abun ba mata waje ƙuraisha suna na kan kafin da wasu musulita ba. ga suka ce sai Allah ya saba da wannan aya Allah ke cewa bai taba turo wani manzo ko annabi ba a face idan ya sake karatu sai bai sa ya jeje karatunsa da wani wasu wasu to daga baya kuma sai Allah ya shafe wannan kari ko wani abu da suka yake jifawa Allah ya tabbatar da ayoyinsa ina wata mafarki wannan kifan to wannan kifan bisa ga magana mafi inganci kifan bai tabbata ba na bai tabbata ba saboda ne da farko wannan maganar ta ziki ba zai yi Allah da sallallahu ya fadi wannan magana da wajen ba bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cikin alqur'ani cewa ya ba alqur'ani kariya inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafizun huwa tawalla alladhi wa innahu lakitabun aziz لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل للحكيم الحميد to ka yaya za ta yi wani abu ya faru bayan kuma da ya ce ya kare su daga duk wani kariya ko wani fata ba zai yi ba wannan ina ba tambari sa'annan abu na biyu hadisan da suka zo da wannan kisan ga baki da yanda babu hadisi ko kwaya da ingantacce a kai dukka ba kun ganta ba dukka tsoro wani da wani hadisi suka bi dukka akwai rauni a ciki ba ba roi shi daga wani sahabi ba dukka mursal ne suka zo saboda da ka sai zama to ba yanda za a yi a tabbatar da ilimin wannan labari sa'an da kuma magana na uku ba zai ma yiwu turai shawa su yi daji wannan magana da manzala ya yi ba in har mutum manzala ya faɗa haka saboda mai idan misali mun kaddara cewa ya faɗa haka bayan ya ce abu mun lada wa al'usa ومناة الثالثة الأخرى تلك الجرانيك العلا وإن شفاعتهن لترجى إن سنجا جداري ده وانا مكانا أي باينا باي وانا ده أي بدال الكوكو يا ساكي فدي وانا مكانا ده زي جلسة تمام زاجي لك عندو لزمه tunda a nan gaba bayan aya ta ko Allah ya ce in hiya illa asma'u sammaytumuha ko haka bane an zuwa aba ma anzalallahu ya alikum ta in yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus Wala ولقد جاءهم من ربهم الهدى kaga wannan magana ai da ma tsawon sai tunda Allah ya ce in hiya illa asma wadannan mana wanda waye duka sunaye ne kawai san mai wannan ku ne kuka kirkiro su kuka kira Allah ku da su ma an zalla bi amin su sa Allah bai kauka da wani dalili akan su ba da ku da iyayen ku iyayen ku da kawai kuka kirkiro su sai kuma Allah ya ce ku fa ba ba ku abin komai a face da su da kuma son zuciya kaga ba yayin da za su ji dai wannan magana saboda haka sai zama to in ma mun ga sun ce an faɗi wannan magana sun ji daji sun yi zara ko barci to magana akwai cin gaba da magana da ya biyo shi ba magana ba ne bane wanda zai fara san su rai saboda haka magana bisa ga magana mafi inganci shine wannan magana bai inganta ba bai inganta ba akwai hadisi a cikin sai bukari inda abdullahi bin mas'ud yake cewa sura ta farko da ya sauka wanda akwai surutu na waki shi ne na ne kuma manzo Allah ya karanta ta ya kuma yi sujara kuma waɗanda suke tare da shi a lokacin su ma su yi sujara sai wani mutum da da na gan shi jiya fara mafi. yadda sai mutum da da na gan shi shi bai yi sujara ba ya dibi kafa da hannunsa sai sujjara a wannan kasar amma kuma wannan mutumin na zo kuma na gan shi daga baya an kashe shi a yaƙin yana tashi wannan mutumin ne umayya bin khalaf wannan magana na fara yanzu na wannan ya inganta ya tabbata cikin yake bukhari iya wannan magana kawai amma su sa cewa manzo Allah ya ce bil kalgarani ul ula wa ya duk wannan babu ta cikin yake bukhari iya wannan magana kawai yake cikin yake bukhari to shi yasa aka ma'alu suke cewa wannan bayani akan da labari akan garane wannan kari ne wanda aka aka samu shi da wani rawun da ake kira alkalbi wanda kuma malaman hadisi sun tabbatar cewa shi ne saboda haka wannan magana magana mafi inganci bai tabbata ba ma'ana aya kawai shine shaitan ne yake jifa da waswasi a cikin zukatan masu sauraro karatu annabi sai sai sai su fi karba abin da ya zo da shi ina ba ta magana saboda wannan shi ma'ana aya to wannan waswasin da shaitan ke jifawa a cikin zukata na masu sauraro Allah subhanahu wataala yake ce mana li yaj'ala ma yunfi shaytanu fitnatan lil ladina fi qulubihim marad Allah yayi ya san dama yin haka ne dan me domin ya sanya abinda shaytan ke jifawa a cikin zukata masu sauraro ya zama to fitna yau to fitina fitina ce ga waɗanda akwai cuta a cikin zukatansu walƙasu ya fi ƙulubun da kuma waɗanda zukatansu ya kekace alice wa ina zalimina na fi shekarun bayi alice lalle a zalimai suna cikin saɓani mai nita saboda haka duk wanda akwai cuta a cikin zuciyarsa cuta irin na manafinci misali ko kuma zuciyarsa a mace take sai shaitan ya samu dama ya kara jifa masa wasu wasu da mugu a zuciyarsa to sai ya ji karba sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ne to wani ya adam allazina utul ilm sannan kuma domin waɗanda aka baiwa ilimi su sani annahu alhaq cewa shi wannan alqur'ani shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi fa tuqbita lahu qulubuhum sai zukatan su yanaku da wannan alkur'ani ina so da shi wa inna allaha la hadi allazina amanu ila siratin mustaqim kuma lallai Allah subhanahu wata'ala yana shirya da waɗanda suka yi imani zuwa ga tafarkiya madaidai saboda haka wannan lamarin jarabawa ne ga mutane duk wanda ya zama dama cikin zuciyarsa akwai cuta akwai munafinci akwai zuciyar shi ya ke kashe babu roni imani a jiki to sai sai zai kara samu dama ya fitine shi amma duk wanda yana da tabbataccen imani a zuciyarsa kuma ya gaggata sai ya san cewa wannan shi sai ya karya ta wasu wasu shaitan ya tabbatar da magana manzo Allah sallallahu alaihi ya tabbatar da cewa magana ne daga wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah subhanahu wataala sai ya kara shirya da shi zuwa ga tafarkiya madaidi ina ba ta mun gani wannan ina kafin mu je aya ta gaba wannan aya tana rusa bayanin malaman da suke ganin cewa bambanci tsakanin annabi da manzo shine cewa shi manzo an aike shi zuwa ga wasu mutane musamman shi kuma annabi bawan Allah ne amma bai aike shi zuwa ga wasu mutane na musamman ba haka wasu ke bambata tsakanin annabi da manzo ko ba ka bane eh bar za mu ya fahimci cewa Sheikh Muhammad bin ha a cikin littafin da usul sarada shi ma kamar yana karkata zuwa ga wannan fahimta tun da ya zo sifanta magana kan tarihin manzala da yake yace lubbiya bi ikra ko wani bane wa ursila bil mudassir ko ko eh, eh, eh, ne ko ko ma ko kuma mudaththir ne ya ko fa an bi yawa ka gani mana manzo Allah an ba shi annabta ne da ikra inda lokaci ba ce masa ba umurce shi da ya kai sa zuwa mutane ba sai da aka zo aka sauka masa da budar da aka ce masa kun fa anzil a lokacin ne ya zama manzo aka wasu malamu suke gan cewa bambanci tsakanin manzo da annabi shine manzo an aike zuwa ga mutane annabi ba aike zuwa ga mutane ba amma idan muka kalli wannan aya annabi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin ba mu aiko ba ka malika wani annabi ko wani manzo kenan da annabi da manzo duka Allah ya aike shi ina ba ta mun fahimci wannan sai zama wannan ayan tana ruka wannan bayani sai sa malam suke gani cewa abin da ya bi dace wajen bambanta tsakanin annabi da manzo shine cewa dukkan su biyu an turo su zuwa ga mutane sai dai kawai shi manzo aka bashi sabon shari'a wanda zai kira mutane zuwa gare shi shi kuma annabi an aike zuwa ga mutane amma ba ba shi sabon shari'a ba zai kira mutane ne zuwa ga shari'an annabi da ya gabatin shi ina ba ta bai wallahu ta'ala alim na'am ولا يزال الذين كفروا بيدهم حتى تأتيهم أو يأتيهم عذاب يوم عظيم sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wala yazalu alladhina kafaru allati wadanda suka kafirta ba za su kuce ba fi miryatin suna cikin shakka da kokonto minhu da gare shi mana suna cikin shakka da kokonto game da wannan alqur'ani ba za su kuce ba suna cikin shakka game da alqur'ani hatta ta'iyahum sa'atu barkatan har sai lokacin tashin kiyama ya zo musu barkatan ba zato kwatan zai zo musu au yatiyahum azabu yawmin ahim ko kuma azaban rana bakarare ya zo masu? wani rana ne rana bakarara ne ranan tashi alfiyama. wani suka ce an kira shi bakarara rana saboda rana ne wanda babu dare a cikin yini ne guda da kawai fa ina da kin al-mulku yawma idin lillahi yahkum bainahum فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم

Allah ce wannan ranar ma'ana kafirai ba za su rushe ba suna cikin kwamfarko game da al'ur'ani har sai ranar tashi kiyama ya zama su wannan ranar shi ne ranar da al'urku yau ma izin lilla shi ne ranar da mulki a wannan ranar na Allah ne kamar da Allah ya yake yawan tabbatar da liman ne mulki yau kowa ne lillahi wa hin sahaba saboda ga mulki a wannan ranar ta kiyama na Allah ne yace ya kuma bainam Allah zai yi hukunci a tsakanin su da su kafirai da su mu'minai Allah zai yi hukunci tsakanin su da wakila to idan Allah ya yi hukunci me zai zama to sakamakon hukunci shine fallazina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki nagari to suna cikin gidajen aljannan nema wallazina kafaru wadanda kuma suka kafirta wa kazzabu bi ayatina kuma suka karya ta ayoyin fa ulaika fa wadantan lahum azabun muhin suna da azaba mai wulakantarwa Allah zai gaskantar da su a cikin azaba mai wulakantarwa saboda haka wannan shine sakamakon hukunci da Allah zai yi tsakanin musulmai da kafirai a ranar kiyama sai Allah ya ce wallazina hajar Allah ce waɗanda suka yi hijira fi sabilillah sabida Allah suka yi hijira sun makuti sai kuma bayan sun hijira sun fita jihadi sai aka kashe su a umaru ko kuma sun mutu a gidan ba tare da an kashe su a jihadi ba to ko dukansu da wanda aka kashe shi a jihadi da wanda ya mutu a gida la hukun Allahu rizqan hasana Allah subhanahu ala zai arzuta su da kyakkyawan hannun wa inna allaha lahuwa khairur raziqin lalle Allah subhanahu wa ta'ala shine mafi zinci masu azartarwa masu azartarwa saboda haka duk wanda ya hijira fi sabilillah to Allah subhanahu wa ta'ala ya ladansa ya riga ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan bayan ya hijira amma manzo sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka hijira zuwa Madina daga ba suka fita yaki ko an kashe wadanda aka kashe su Allah subhanahu wa ta'ala ya wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun ko wanda bane saboda haka Allah na nan yana azurta su haka na kuma wadanda ba su jihadi ba suka mutu a gida su ma haka na dan su ya riga ya tabbata a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala zai arzuta su da التي لا يدخلنهم ولأجل هذا زي برضه التي لا يدخلنهم مدخلا يرضون الله زي شيغا دسو وتما يرضونه ولا راس يرضى راس يرضى الجنة الله سبحانه وتعالى زي شيغا دسو أشيغا التي وإن الله la'alimun halim lalle Allah subhanahu wa ta'ala masani ne kuma mai hakuri ne Allah ya san halin kuma ya yi hakuri sai zai hakuri da su a tsakanin su na'am ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بني عليه ليقول أنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يحيي الليل النهار ويحيي النهار في وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن Allah ce wannan wannan ya kusa haka ne saboda ne wa man ma duk wanda yayi hukuma da irin abinda aka yi masa na hukuma ma thumma a alayhi sa'annan kuma aka zo aka masa sadanci to la yansuranna Allah lalle tabbas Allah subhanahu wata ta'ala zai taimake shi inna Allah la afuwun ghafur lalle Allah subhanahu wata ta'ala ne afuwa ne ghafur ne gafara wannan yana tabbatar da cewa idan aka soki mutum shari'a ta ba shi dama ya rama daidai da abin da aka yi masa ina wata gane wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi kamar da Allah ya ce man tada alaiku fa'tadu alaihi bi mithli ma tada bi mithli ma tada alaiku saboda haka wa man aqaba bi mithli ma uqiba bi duk wanda yayi uquba da irin abinda aka yi masa uquba da shi to idan ya zama to bayan ya rama an cuce shi sai ya rama bayan kuma ya rama sai aka zo kuma aka kara masa ta'adanci shine summa bugi alayhi to Allah ya dauki alƙawari tabbas la yansurannahu ba Allah zai ke shi da Allah mai yawan yafiya ne mai yawan gafara alladhi zalika Allah subhanahu wata'ala yana da iko ya taimake shi saboda mai. bi anna allaha yulidu al ko da shi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ke kara tabbatar da iko da kudrar sa shi ne cewa shi ne yake shigar da dare in nahar a cikin rana wa yulidu nahara bil-layl kuma ya shigar da rana a cikin dare wa anna allaha sami'un basir kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai ji mai gani saboda Allah da yake da iko da kudura akan haka to yana da iko da kudura akan ya da shi wannan da aka zalunce shi Allah na da iko ya shigar da dare a cikin rana ya shigar da rana a cikin dare me ake da wannan da yawa da kuma malaman sun tafi akan cewa shi na da yake faruwa lokacin zafi da kuma lokacin sanyi lokacin zafi sai mu kan cewa rana ya fi tsawo dare ba su da tsawo shine Allah ya rage lokacin dare ya shiga da shi a cikin lokacin rana lokacin sanyi kuma sai mu cewa dare yana da tsayi rana kuma bai da tsayi sai zama to Allah ya rage rana ya shiga da shi a cikin lokacin dare wanda shine yuzul layla fi nahar wa nahara fi layl wa anna Allah sami'un basir Allah sai zalika wannan ikon da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi wanda yake mana bayani fa ya zama to haka ne bi anna Allah huwa haq saboda Allah subhanahu wataala shine ubangijin gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil kuma lalle abinda ake abinda suke bautawa bai sai sa wannan abu shine kariya wa anna Allah huwa al-alim Allah subhanahu wataala shine madaukaki al-kabir ne girma na'am ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتسكت الأرض مخبرا إن الله لطيف قدير له ما في السماوات وما في الأرض الله لهو الغني أليس ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana bayani da dalilin da ke tabbatar da ilminsa da kudurarsa yake alamtara yake baka gani ba cewa Allah ma anzala min as-sama cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ma'a ya saukar da ruwa daga sama da ya saukar da wannan ruwan daga sama me ya faru ma ruwa ya sauka kan kasa yake fa tusbihu al-ardu musfarra sai kasa ta zama to babba ta kore mana bayan da kasa ta bushe ta kashe, daga baya Allah ya saukar da ruwa sai firai kuma suka fito kore na kuma ya sake zama to kore الذي إن الله لطيف خبير الذي أنا سبحانه وتعالى لسوء صوالي خبير Masani. wannan lamarin yana tabbatar da iko Allah kan tayar da mutane bayan mutuwarsu yadda Allah ke rayar da kasa bayan mutuwarta haka Allah zai rayar da mutane bayan mutuwarsu sannan kuma wannan abin da Allah yake yi alama ce na tausayin Allah ga Tun tunda Allah ya san cewa ta wannan hanya ne suke samu abinci ko ba ka wane saboda haka sai Allah subhanahu wataala yake yin abin zai zama to maslaha ga bayinsa sai sa Allah ce inna Allah lafi Allah ne sautasawa ne khabir masani Allah ce lahu ma fi samawati wa ma fi al abin da yake cikin sammai da kuma abin da yake cikin kasa duka nake wa inna Allah lahu al-ghani al-hamid kuma lalle Allah subhanahu wa ta'ala mawadaci ne al-hamid wato dudadde Allah subhanahu wataala mawada shine ba shi da bukatar zuwa kowa bal mutane ne da halittu gaba gida su ne suke da bukatu zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa kuma Allah subhanahu wataala ya wasu abu dubiya tunda kowa yana nufansa da bukatarsa kuma ya biya musu bukatar sai da mutum abu dubiya ne Allah subhanahu wataala na'am ألم تر أن الله سخر ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم Halitta alamtara an yi Allah na tsara launin mafin alfi, ba ku gani ba cewa Allah su wa ta'ala ya bore maku, abin da ke cikin kasa. Allah subhanahu wataala ya ba mutum da adam iko a bisa ta kasa ga baki da muna sarrafa abubuwa a bayan kasa yadda muke so a cikin halittu ga baki da ke rayuwa a bayan kasa babu wanda Allah ya ba shi iko kamar da adam muna sarrafa kasa muna sarrafa dabbobi muna sarrafa kome to Allah ne ya hore mana kasa ya hore mana abin da ke cikin kasa yace wal fulka tajri fil ba haka kuma Allah ya hore mana jiragen ruwa tajiri fil wanda suke gudana a cikin teku bi amrihi da umarni Allah subhanahu wataala yace wa yumsiku sama na kuma Allah subhanahu wataala shine yake rike da sama da sama an taka alal ard Allah ya rike sama domin kada fado akan kasa illa bi izni sai da izinin sa idan har Allah ya bada izini yace inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim tabbas Allah subhanahu wata'ala mai tausayi ne da kuma jin kai ga mutane waɗannan abubuwa alamomi ne na tausayin Allah da sa ga mutane sai da Allah subhanahu wata'ala ya ba mutane iko an sa da duk abin da ke bayan kasa Allah ya ba su iko akan jirgin ruwa mu hau jirgin ruwa mu sa kayan mu mu yi tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri idan Allah ya nufi ya halaka da mu a cikin ruwa a wurin da sauki ina fata mun gane saboda mai cikin sauki za a idan iska take yana kada jirgi a kan ruwa kai ma kasancewa ba wanda ya zai iya ce mutane a ruwa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba shi yasa ko kansu kafirai idan suka samu kansu a cikin wannan hali suna manta da duk wani abubuwan bautar su kuma suna kiran Allah ina fata mun gani alaihi wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din ko ba kawai ina da su hawo jirgi suka samu asari suka ga cewa jirgi na cikin hali na asari to suna komawa ne su fara kiran Allah subhanahu wa ta'ala Allah yake wani yusiku sama haka da kuma Allah ne ya rike wannan sama domin kar ta fado akan mu sai da izinin Allah idan Allah subhanahu wataala da ya rike ta ba wanda ya isa ya rike wannan sama ina ba ta mugane saboda ka duk wannan dalilai ne da ke nuna tausayin Allah da rahmansa ga bayinsa Allah ce wa huwa allazi ahyaakum shi Allah shine wanda yake rayar da ku kuma yumitukum sa'annan kuma ya karbi ku, ya kashe ku kuma yuhyikum sa'annan kuma ya sake raya ku innal insana lakafu lalle mutum ne yawan kafirci ne saboda ne wannan lamarin ya isa ya zama to wa'azi ga mutum kasancewa da baka nan sai Allah subhanahu wa ta'ala idan ya raya ka ya halice ka daga baya kuma za ka zo. kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake maka yanda ya raya ka a tun farko ba tare da kana nan ba haka zai sake dawo da kai da ranka ya yi maka hisabi sai kuma mutum ya sani ce mai imani mai ce da zara da wannan magana ba ita kariya ne wannan alama ce cewa mutum bai gode wa Allah subhanahu wataala bisa ga neman da ya yi masa na sa ba saboda ke sa ne inna da insana la kafu na لكل أمة جعلنا من فكر الناس فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاءك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينهم يوم ummatin ja'alna sakan hum nasu an da kowace al'umma mun sanya masu wato abun bauta mana mun sanya musu hanyar bauta mun sanya musu shari'a na bauta, wanda za su aiki da shi su bautawa Allah subhanahu da aljihum nasiku mana suna bautawa Allah bisa ga wannan shari'a kamar da Allah ya ba mu shari'a namu na musulunci haka al'ummomin da suka gabata su ma Allah ya ba su irin shari'a ta su shekaran jiya ko jiya mun bayani ta cewa kowace al'umma Allah ya ba shi da wasu abun bauta da za su yi masa kuma su yi masa yanka yanda mu ma muna yi aiki yi mu yi yanka ko mu yi sallar idi mu yi yanka haka ko al'umma da suka gabata su Allah ya ba su nan to shine magana da Allah subhanahu yake yana kowace al'umma an ba su shari'a ta su wanda suke bautawa Allah da shi annabi saboda haka fa la yunazi'unaka fil amr kada su yi jayayya da kai kamar da lamarin wannan addini wad'u ila rabbik ka kira zuwa ga ubangijinka innaka la'ala hudan mustaqim lallai kai kana kan shari'a madaidai Allah kuma nan Allah ya tsaya da manzo Allah karka tsaya ka ce zaka yi jayayya da waɗannan mutane kafirai sawawu mushrikai ko kuma yahudawa ko nasara saboda ne kowa an ba shi shari'a irin za a zamanin annabi sallallahu da ta yanzu zamanin ka ne saboda haka inda suna da hankali ya ga san cewa annabin su ya riga ya wuce saboda haka kamata ne su bi shari'ar sabo annabi da ya zo kamar da muka yi bayani jiya mumina da suka bi annabi Musa a zamanin sa mumina ne waɗanda suka bi shi daga cikin su ga aljanna amma bayan Allah ya tura annabi Isa yahudawa wanda suka kiyi imani da annabi Isa su zama to kafirai saboda ne zamanin annabi su ya riga wuce shari'ar sa ta riga wuce ya kusa su bi shari'ar sabo annabi da ya zo haka nan kuma nasara da suka bi annabi isa a zamanin samu ne su in sun kyauta ta imani za su ga aljanna amma kuma bayan rasu annabi isa duk nasara da yake da zai ma daga muhammad ba ta ya zama gari saboda mai zamanin annabi ka shi ma ya rufe kamata ne ya bi sabo annabi da aka tura to shine bayanin da Allah subhanahu wa ta'ala yake al'umma an ba shi shari'ar da aka da zai bauta wa Allah ne to amma bai kuma ta yi jayayya da kaiwa kai muhammad da kuma wannan jayayyar nasu kada ya hana ka kira su zuwa ga Allah sai sa dai cewa wad'u ila rabbi dan kira zuwa ga ubangiji ka saboda innaka ala hudan mustaqim kana kan shirya ne madani saboda haka za mu fahimta wannan aya cewa malami da ya kamata jayayyar mutane ko mutuntawa da suke masa ya hana shi ya ci gaba da kira su zuwa ga Allah ya kyale su da jayayyar su ya ci gaba da kira su zuwa ga Allah wannan shine abin da Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah wa in ja da loka idan suka yi jayayya da kai fa kullu lahu a'lamu bima ta'malun kace Allah ne mafi sani ga da abin da kuke aikatawa Allah ya sa ku kuke aikatawa kuma sai muku sai muku misali kuma da haka yace Allahu yahkum bainakum Allah zai yi hukunci a tsakanin ku a tsakanin ku yawmul a ranar ta qiyama fi ma kuntu fihi takhtalifun a cikin abu da kuka kasance kuna tsakani akai saboda haka Allah subhanahu wataala ya san halin da kuke ciki ya sa ku da kuke aikata kuma zai ba ku misali bisa ga wannan saboda ya ci ku sani abin da kuke aikatawa na wani ba ta لم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به قالوا وما ليس له به علم وما للظالمين من نصير الذي ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض halittu ba ka sani ba cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake cikin sama da kuma abin da yake cikin kasa inna zalika fi kitab lalle wadannan abubuwa duka suna cikin littafi ana lafal mahkum saboda haka Allah ya san komai inna zalika ala Allah yasir kuma sanin haka abu ne mai sauki a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan aya yana kara tabbatar mana da imani da kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara komai a cikin lawul mahkum bas Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara komai a cikin mahfuz tun kafin halittar sammai da kasa da shekara hamsin. ina wata magana saboda ka ce sa sai sai inna zalika ya ci, sani waɗannan abuwa da ke faruwa cikin sama da kasa abu mai sauki ga Allah tunda ya riga ya kaddara ya rubuta su Allah ce wa ya'buduna min duni dali ma lam yunzil bihi sultana Waɗannan kafirai suna bautawa baitin Allah ma lam yunzil bihi sultana abinda Allah bai sauka da wani dalili game da shi ba wa ma laysa lahum bihi kuma suna baka abu da su kansu ba su da ilimi akan nan wa ma lil zalimina min nasbi to haka zalimai ba da wani da zai tabbake su a ranar tashin kiyama tunda abu da suke yi ba suna yi ba da akan wani hujja ba su da hujja na wahayi ba su da hujja na ilimi na zahiri ma saboda haka abin da suke yi kawai fata ne shi yasa sun yi zalunci Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba zai tabbake su ba a ranar tashin kiyama saboda ba mu kana abin da muka da bayani da ba mu da ta ina kuma ko kura kai ta wannan sujada mu baya bukatar amara su sujada ce ta godiya ga Allah subhanahu wataala a bisa ga duk wata nema da Allah ya yi ma mutum saboda haka baya bukatar alwala ina fata mun gane da tsara abu ne mai samu sun sai ya fara haka ya yi sujada ga Allah subhanahu wataala dan kuma ya tafi sujada kawai wannan rabi da alaka zai fara cikin sujada ina fata mun gane abin da yake fara cikin sujada zai sallah cikin ko mai fara zai ce subhana rabbil ala subhana rabbil ala subhana rabbil ala akwai addu'o'i akwai wasu azkar daban amma in ya haddace su sai dan mai haddace ba ya yi subhana rabbil ala sai ya yi ما قبل ذلك وسجدت الذين خلقهم وشق سمعه وبصره حوله وقوته وتبارك الله احسن الخالقين زي كده تمام لما يتولى بقى هو الشيء اللي اسمه ربنا ده كويس sujada dai na godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala alfa da ya ce mene? eh, eh haka ne duk abinda mutum zai yi ya kamata ya kula dukiyansa kamar da nan yake yawan bala niyya ma'ana tunanin ka ne kawai a zuciya wanda ka kunna a ka ne kawai ba wani abu ne wanda za ka yi na da shi saboda haka yana da kyau duk sanda mutum zai yi abu ya sa ransa cewa yana yi ne saboda Allah da haka ne wannan abu zai zama to masa ibada ya samu lada a kansa ina ba san gane idan bai kulla niyya ba to sai zama to idan musamman wannan abu abu ne wanda ana iya yin shi al'adance to sai zama to bai zai samu lada a kai ina ba ta gane shi yasa malam ke cewa mutum biyu za su yi abin da asalinsa al'ada ne amma malami wannan al'adar sa sai zama masa lada ya masa ibada shi kuma ani wanda ba shi da ilimi wannan abu ba zai zama gana kansa ba ma'ana misali mutum biyu za su zo su ci abinci cin abinci ba ibada ba ne ina masa gane ba shi da wani hukunci asalin mu ba ne kawai tare ne to amma wanda ya zo cin abinci ya kula ransa cewa kan bari ci wannan abinci da mai in samu karfi in aka kira sallah in samu in je in yi sallah ko in samu in yi ta in yi tarawih ba tare da gajiya ba da wannan niyan ya ci wannan abinci shi kuma da yunwa kawai ya dace yana ta ta abinci kawai bai sa wani tunana ransa ba wannan da ya ci abinci da irin wannan tunani yana da lada duk da cewa abin da yake abu na al'ada kawai amma sai ya samu lada kai shi kuma wannan kawai ya ta abinci kawai shi ne na kawai ba shi da lada ba shi da laifi ina ba don gani haka da wanda ya zo zai kwasa ya yi bacci mutum ya sa ransa cewa kai bari yi bacci domin in huta in tashi da karfi na yi ibada wani kuma ya zai cika ina da cika bari huta shi na kawai eh kun da wannan baran ba wannan bacci yake yi An asali idan mutum na bacci ana daga alƙalami ko ma ka bane rufe alƙalami an sala wannan in Allah ya sayi to amma a wannan yanzu an daga alkalami na laifi a makon na rubuta masa lada da kowane kowane da niyyar da ya kulla kafin ya yi baki shi kuma wannan kawai baki kawai yi haka bi zaka ba shi da rada ba shi da laifi ina ba zan gani saboda ina ina kyautata da wannan shi abinda malami yake nufi mutum ya dinga kulla niyya akan duk abin da zai yi domin ya zama to idan abu ne na al'ada saboda wannan niyyar sai ya koma ibada ya samu ladansa ina ba ta gaga da wannan na'am wahayi eh, wahayi babu wanda za a masa wahayi a nuna ina ba gane eh, wahayi Allah subhanahu wa ta'ala yana yin wahayi ne ga annabawa ina ba damu na abinda Allah zai yi ma mutane waɗanda ba annabawa ba shine ake kiran inham ta gane wannan ba a kiran shi wahayi ko da an kira shi wahayi a wasu wurare an kira shi ne ta jawuzan ma'ana mai ne da jawuzan a wasu al'amura yanzu <laughs> ma'ana mana an dai kira shi ne haka kawai amma ba kira ba na hakika yawa wajen yin abu da nake nufi ba kira ba ne na hakika misali yanzu na Allah ya ce da mama alai musa wa auhayna ila ummi musa an arbi'i ko ba ko ne mun yi wahayi ga zuwa ga mama alai musa cewa ki shayar da shi ba wahayi bane da Allah yake ta hanyar mala'ika a wannan ilham ne tunani ne da Allah yake jefawa a cikin zukata na ba. ina fata mun ne, yawa to daga Allah na iya jefa irin wannan tunani mai kyau wanda ya dace da shari'arsa a cikin zuciyan bayinsa na kwarai ina fata mun da zai yi wannan abu a bisa ga shari'ar Allah subhanahu wataala amma wahayi bi ma'anan sa na hakika wannan sai ta hanyar mala'ika wanda kuma dole ta yi. ina wata mugani na'am ne ne ilham ne tunani ne da Allah yake jefa wa cikin zuciyan bawansa ne ilham wani irin tunani ne kawai da Allah zai ma'ana misali yanzu na mama annabi annabi Musa sanda ta aiki annabi Musa tana cikin horo da firgiti ta rasa ya zaka da wannan yaro ko da fir'auna ya riga ya sa mutane su yanka duk wani yaro namiji ina wata Allah Allah subhanahu daji ne ya jefa mata wannan tunani a ransa cewa ta shayar da shi ta nemo akwati ta saka shi a cikin sai ta jefa shi a cikin ruwan ne ina mata wangada wannan duka ta yi ne bisa ga sunan da Allah ya sa mata ina mata wangada wannan shi ilham Thank you. eh ba wannan bane yana faruwa haka ana iya samu mutum ya faɗi abu kuma ya yanzu ya tabbata yadda ya faɗa bal murgudan imani mutum da kusanci fa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wa yakan masa tawfiki a maganganunsa a tunaninsa ina ba ta mugane sai Allah ya dace da duk sanda zai faɗi abu sai abu ya zo daidai yadda ya faɗa bal akwai hadisi manzon sallallahu alaihi wasallam yake cewa

lokacin da wata a menene kisan wannan matan wata mata ce ta an ba ta ajiya ne ina ba ta gane kamar an ba ta ajiya ne sai ta zo tana mutunta wannan ajiyar ina ba ta gane daga ba kuma aka gane cewa ta zo sun mata abu ya bayyana cewa ajiya aka ba ta ta zo tana mutunta kamar tana so ta sace wannan abu to kaga da sai haka wanda ya zama to kamar ta yi sata sai zama to hukuncin ta shine a yanke hannunta sai aka kama ta aka kawo ta wani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine dan wanta na Anas ne ko ne ko na ba ka sunan sunan shi sai ya rantsa ma manzala yace kada yanke hannunta ina ba dan gane, yayi wannan rantsuwan amma kuma ba inda Allah zai wanda shi ne hukuncin sai an yanke hannunta amma kuma ga shi ya riga ya rantsuwa shi wannan sahabi idan manzo Allah ya ce wa yanke hannunka dole sai yayi kafara ko ba kafara dole yayi rantsuwa cewa ba za a yi hannunka kuma ga sai sai cewa yana wannan rantsuwa sai kuma Allah ya jefa to da a cikin mutane masu kayan suka ce ya bai ba sai yayi ga kuma sai manzo Allah ya wannan magana cewa daga cikin bayin sa akwai wanda in yayi rantsuwa da Allah akan abu sai Allah ya fitar da shi daga daga wannan rantsuwa ba zai kafara ina ba ta gane kaga ya faɗi abu kuma ya zo daidai sai fara haka na Umar bin Khattab so da yawa sai ya faɗi abu sai Allah mai saukar da aya akan abin da ya faɗa shi ne ya ce me zai hana matan mu faɗa mu zala su dinga sa hijabi Allah ya saukar da aya cikin kwancewa ka mutum mata ka su dinga sa hijabi shi ne ya zo ya ce idan muka gama tawafi da ya sa ba za mu tsaya a bayan makamin Ibrahim mu dinga yin sallah ba Allah ya ce wasu ka zubi makamin Ibrahim musamman akwai wurare da yawa haka da sai ya faɗi abu Allah ya saukar da aya daidai akan abin da ya faɗa ina ba zan bar saboda ana iya samu wannan ina fata muka da amma wannan kada zai idan mutum da ya kiyaye ba zai ya zama wani hanya kuma da cetan zai iya fitar da shi eh dine sai ce cetan ya jefa masa ya dika zai kamar shi yana da wani ilimin gaibu ko wani abu haka wannan da ya kiyaye ba sai kuma ya kauce ya shiga wani hanya kuma da ba amma dai gwargwadon imanin mutum da kusanci da zuwa zuwa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana danta da mutum a maganganunsa da kuma a tunaninsa Allah wa'ala Eh. ne bambanci tsakanin su? shi na ce ban bambanci tsakanin su shi shi manzo an aike shi zuwa ga mutane da sabon shari'a ya gwada sabon shari'a shi mun kenan shi kuma annabi an aike shi zuwa ga mutane amma ba da sabon shari'a ba zai kira mutane ne zuwa ga shari'a annabi da ya gabace ina ba ta gaddama dama kafin a tura ce a kona annabi da ya rayuwa cikin mutane ya rasu yana da shari'a shi wannan annabi ba mu idan ya taso a cikin su zai ci gaba da kira mutane na akan su yi aiki da sakon wannan annabi wannan manzo da ya zo kafin ya zo da sabon shari'a eh, ina fasu da man tsakanin annabi da mutum Allah ta'ala alam Allah ya samu dace assalamu alaikum